Babban kwamandan rundunar sojin Amurka da ke nan Afirka, General Eugene Lovett, ya yi ta jaddada batun haɗin kai da aiki tare tsakanin sojoji. Akwai kyakkyawar makoma da wata dama ta musamman ga abokan kawancenmu, muddin aka sami haɗin kai fiye da wanda ake da shi a halin yanzu. Hanyar kawai da za mu murƙushe abokan gaba ita ce ta yin aiki tare bisa wani kwakwalar kawance don tunkarar duk wani kalubalen tsaro tsaro abin kenan ma da ya tara mu a nan inda muka yi musayar ra'ayi don haɓaka wani sabon tsari a wannan nahiya. Babban hafsan tsaron Najeriya, General Abayomi Gabriel Shakin ya nuna gamsuwarsa da abin da aka tattauna yayin wannan taro. Taron ka iya zama silar karfafawa sojojin Afirka su magance matsalar cikin gida a nahiyar da kansu domin bambance-bambancen da ke Afirka da kuma karuwar barazanar tsaro daga kungiyoyin 'yan ta'adda da masu wuta da kayar baya. Wannan na bukatar gina wani kwakwaran kawance don maganin wannan matsala kamar yadda ya kamata. A cewar wani masanin tsaro, Eya, Kumanda, Baba Gamawa, wannan taro ya zo daidai lokacin da ya dace. A dalili kuwa an yi shi lokacin da ƙasashen Afirka suke cikin wannan matsala na tsaro ba ma ya mu Najeriya, Kamaru da Chadi da niger To irin wannan taro yana da muhimmanci kwarai da gaske da za a zauna a tattauna kowace ƙasa ta faɗi irin nata matsala sannan a tattauna a ga inda kowace ƙasa za ta ba da nata gundumawa domin a samu ingantaccen tsaro a ƙasashenmu na Afirka. Taro na gaba dai za a yi shi ne a ƙasar Botswana baɗi idan Allah ya kai mu. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.